Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi daga daga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Wani jirgin saman fasinja dauke da mutane 42 ya fada a kogin Victoria na kasar Tanzania da sanyin safiyar yau Lahadi. Sakamakon rashin kyakkyawan yanayi jim kaɗan kafin lokacin saukarsa a Bukoba. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce an sami matsalar korar manyan jami'an kwamandojin sojin Rasha tun daga somawar mamayar ukraine a watan fabrairun shekarar nan ta 2022 runduna ta musamman ta juyin juya hali ta iran ta yi gwajin harba wata sabuwar roka mai dauke da tauraron dan adam a jiya asabar kanin labaran kenan A babin rahotanni za a ji cewa a kasar Ghana dubban mutane ne suka fito domin yin zanga-zanga a birnin Akara inda suke kira ga shugaban kasar Nana Akufa Ado ya sauka. Mun fito mu fadi ma gwamnati kamar ba mu kuma son shugaban kasa da vice president shi su tashi ga su suka kawo muna wahalan ga duka a cikin Ghana because of corrupt practices sun su suna ran eh, garin kamar family business ne to wannan ne ba mu so shi yasa muka ce su wuce. Bayan nan kuma za ku ji cewa jamhuriyar Nijar kungiyoyin fafutukar kare muhalli su nuna bacin ransu kan yadda kamfanonin gida da na waje da ke aikin haƙo ma'adanai ke gurɓata muhalli kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da ku masu sauraron mukan turo ta imel kafin nan kakashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani jirgin saman fasinja dauke da mutane 42 ya fada a cikin kogin Victoria na kasar Tanzania da sanyin safiyar yau Lahadi sakamakon rashin kyakkyawan yanayi jim kaɗan kafin lokacin saukarsa a arewa maso yammacin Bukoba kamar yadda 'yan sanda suka bayyana inda ake ci gaba da aikin ceto mutanen da ke ciki. Kwamandan 'yan sandan yankin William mafagale ya shaida wa manema labarai a filin jirgin saman bukoba cewa an sami wani hatsari da ya shafi jirgin saman kamfanin precision wanda ya fada a cikin ruwa kimanin kilomita 100 daga filin jirgin saman kwamishinan yankin albert chalamila ya ce mutane 43 da suka kumshi fasinjoji 39 da matukan jirgin biyu da kuma ma'aikata biyu su ne a cikin jirgin wanda ya taso daga cibiyar kasuwanci ta dar es salaam zuwa yankin kagera da ke gabar kogi Chalamila ya ce a yayin da muke wannan magana mun sami ceto mutane 26 waɗanda kuma aka kai su asibiti. Ya ce ana ci gaba da aikin ceton kuma muna ci gaba da magana da matukan jirgin. Ya kara da cewa kuma za a ci gaba da bada karin bayani gani da lamarin nan gaba. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa yau Lahadi a cikin rahoton tsaro na sirrin ta na yau da kullum cewa an sami matsalar koran manyan jami'an kwamandodi da dama na sojin Rasha. tun daga somawar mamayar ukraine a watan fabrairun shekarar nan ta 2022 rahoton ya ce waɗannan kore-koren suna bayyana yanayin zarge-zarge kan manyan kwamandojin sojin rasha na kasawa wajen cimma muradun rasha a fagen daga a wani bangare kuma hakan tamkar wani yunkuri ne na ɓoyewa da kuma kawar da zargi kan manyan shugabannin rasha a cikin gida hukumomi sun bada wani rahoto a jiya asabar da barkewar kazamin fada da fashewar bama-bamai a kudancin yankin kason na kasar ukraine a cikin sa'o'i 24 da suka gabata dakarun kasar ukraine sun kai hari kan wurare tara ciki har da wani sansanin adana makamai a yankin kherson ta hanyar amfani da kayan yakin sojin rasha da suka kwace runduna ta musamman ta juyin juya hali ta iran ta yi gwajin harba wata sabuwar roka mai dauke da tauraron dan adam a jiya asabar a cewar kafafen yada labaran kasar gidan talabijin na kasar ya ce an harba rokar mai dauke da tauraron dan adam na game 100 daga wani wuri a cikin sahara ba tare da bayyana ainihin bagiran ba rahoton ya ce rokar na da karfin dora tauraron dan adam mai nauyin kilogram 80 zuwa mazauni mai tazarar kilomita 500 a sama amurka na fargabar iran za ta iya amfani da fasahar roka domin harba makaman nukiliya to sai dai wani abu ne da iran ta dage da musanta cewa za ta yi kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa a cikin wani saƙon imel mai martani kan sanarwar iran wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce irin waɗannan ayyuka na iran suna da hatsari da kuma cutarwa An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A ƙasar Ghana, dubban mutane ne suka fito domin yin zanga-zanga a birnin Akara, inda suke kira ga shugaban ƙasar na na Akufa Ado ya sauka ko su tsige shi saboda gazawar gwamnati wajen farfaɗo da tattalin arziki da hawa farashin kayayyaki da kuma faɗuwar darajar cd wato kuɗin ƙasar daga akara Ga rahoton da wakiliyar Hauwa Abdulkarim ta aiko mana. muryar martin pebu kenan yayin da yake karanto manufar zanga-zangar neman shugaban kasar ghana nana adu dankwa akufu adu tare da mataimakinsa dr mahmudu baumiya da ministan kudi ken ofuri ata su yi murabus ɗaruruwar mutane ne suka fito daga wasu yankunan kasar ghana domin halartar wannan zanga-zangar wadda suka mata suna da kume wato kashe ni baki daya mafi yawancin masu zanga-zangar suna sanye da jajayen kaya kuma wasu suna rike da kwalaye da aka rubuta cewa shugaban kasar ghana dole ya yi murabus ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar kuma masanin harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa malam adib sani ya ce sun bi duk wata matakan tsaro da doka da hukumar tsaro ta ƙasa ta gindaya musu don haka idan gwamnatin ƙasa ta ki sauraron ƙararsu akwai wata hanya daban da za su sake bullowa da shi. mun fito mu fadi ma gavmenti kamar an ba mu kuma son shugaban kasa da vice president shi su tashi ga su suka kawo muna wahalan ga duka a cikin Ghana because of corrupt practices sun su suna ran eh, garin kamar family business ne to wannan ne ba mu so shi yasa muka ce su wuce muna da democracy a cikin Ghana akwai laws akwai public order act duka mun bi mun zana ma police eh, takarda sun reply suka ce sun ba mu security to wanga democratic right ne mu citizens ne mu ba politicians ba ba mu yi affiliated to any political party ba kin gane ya to idan shugaban kasa bai saurari wannan zanga-zangan ba me za ku eh, mun petition parliament eh, mun so parliament su start impeachment proceedings in su kuma ba su yi wani ba kin ga abin da ke faruwa yau ya je gana duka mutane sun kira mu suna son su take part wasu ma sun fito tamale and other places a cikin ghana don kowa duka nana jin zafin garin nan to ba ku son gyara kawai shugaban kasa da mataimakin su sauka shi ke nan because ba abin da zai yi da ya ce an yi gyara muka ce to ya yi magana sandin da ya yi magana magana komai bai fito cikin wannan magana ba. Mubarak Masa'udu mai neman kujerar mazabar Asawasi karkashin jam'iyyar adawa ta NDC ya ce babban abin da ke ci musu tuwo a kwarya shine matsalar cin hanci da rashawa. Na farko finance minister kusan ababen da ya gudana duka nuna cewa bai yi aikin nan. Eh, corruption, corruption. cin rashawa eh, a kufado kusan yana mulkin kasan ga da 'yan wayan shi ne suna kwasan kudin kasa wannan ababa muke ganin kamar ya kamata a daina wasu mutanen kuma sun bayyana dalilansu na zuwa wannan zanga-zangar sunana ibrahim tanko daga da kuma kra to gaskiya mun duka mun fito mai wannan musulunci ne saboda abin da ke tafiya cikin wannan kasar babu kyau ana gajiya yara na wahala manya na wahala mata na wahala Rabiu Maude ɗan masanin Hausawa. Matasa sun tashi su gwada cewa 'yan manya ko kuma government ba su iya su tafiyar da al'amuran garin su ba da hanya in ya so waɗanda za su su tafiyar da shi su yi. Saboda shi in yau mun fito mun zo mu nuna ɓacin rai ne game da al'amuran da ke faruwa. A faɗar wanda ya jagoranci zanga-zangar kuma wanda ya karanto manufar zanga-zangar Martin Pegu ya ce shekaru biyu sun yi nisa kan haka suna kira ga majalisar dokokin ƙasar Ghana ta shugaban ƙasa sannan ta yi gaggawan mika mulki ga masu rukon ƙwarya. A ɓangaren gwamnatin Ghana kuwa har yanzu babu wani da ya fito ya ce uffan duk da kira da neman bayanai da aka dinga yi daga gare su. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida Hauwa Abdulkarim Kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya. A yau Lahadi ne aka soma babban taron yanayi na COP27 a kasar Masar, inda kasashe kusan 200 suke kokarin bijiro da matsalolin karuwar tasirin gurbatar yanayi a duniya inda ke cike da yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula. a cikin 'yan watannin baya-bayan nan bala'o'in yanayi sun yi sanadiyar mutuwar dubban mutane suka kuma raba miliyoyi da muhallansu da kuma asarar dukiya ta biliyoyin kuɗaɗe da mummuna ambaliyar ruwa a pakistan da najeriya tsananin fari a nahiyar afirka da yammacin amurka kazalika kuma suka haifar da guguwa a yankin caribbean da kuma tsananin zafi a nahiyoyi uku shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a jawabin buɗe taron na sham al-sheikh na kwanaki goma sha uku cewa dimbin rahotannin da ake ta samu na bayyana mummunan hatsuran da ke gaba ya ce wajibi ne taron na cop 27 ya samar da kakarfan tubalin ɗaukar matakai cikin sauri dangane da yanayi a yanzu ko kuma a cikin shekaru masu zuwa sa'ad da za a sami nasara ko aka akasin haka a yaƙi da gurɓatar yanayi a duniya 'yan sanda a birnin philadelphia na gabashin amurka sun ce an harbe mutane tara a jiya asabar yayin da akalla wasu mutane biyu kuma suka sami raunuka a wani harbi da ya auku a birnin da farko an ba da rahoton mutuwar mutane goma a harin a maimakon tara yayin da jaridar inquirer ta ba da rahoton cewa jiya asabar ita ce rana ta sittin a wannan shekara da birnin ya shaidi harin bindiga kan mutane goma kofi jaridar ta ba da rahoton cewa ya zuwa ranar alhamis an sami harin harbin bindiga sama da dubu biyu tare da sanadiyar mutuwar rayuka 417 a birnin na Philadelphia a harin na jiya Asabar. An ba da rahoton mutane hudu ne suka fito daga cikin wata mota, kana suka buɗe wuta ga wani dandazon jama'a da ke tsatsaye a kan titi. 'Yan sanda dai ba su kai ga gano manufar kai harin ba. A gaida Murtala Faruku sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ƙungiyoyin fafutukar kare muhalli sun nuna ɓacin ransu kan yadda kamfanonin gida da na waje da ke aikin haƙo ma'adanai ke gurɓata muhalli wanda ya zama illa ga lafiyar jama'a wannan na zuwa daidai lokacin da gwamnatin kasar ke ci gaba da bayo kamfanonin cikin gida da na waje lasisin aikin tonon ma'adanai a sassan kasar yanzu haka dai tasirin sauyin yanayi na ci gaba da bayyana a tsakanin al'umma musamman yankin arewacin nijar da aka shafe fiye da shekaru arba'in ana haƙo uranium inda dubban mutane ke fuskantar wasu cututtuka da gurɓata mahalli haddasa. Daga Agadas, Hamid Mahmud ya aiko mana da wannan rahoto. Ƙungiyoyi masu fafutukar kare muhalli sun zargi kamfanonin ƙasashen waje masu haƙo ma'adinai a Nijar da gurɓata muhalli. Ƙungiyoyin dai sun ce ayyukan da kamfanonin ke yi sun sha filayen noma da na kiyo da na gurɓata ruwan sha waɗanda al'umma ke amfani da su. Ƙungiyoyin kare muhallin dai na adawa da yadda gwamnatin ke baiwa kamfanonin lasisin haƙo ma'adinai ba tare da kare muhalli ba. Almustafa Alhassan shugaban ƙungiyar a gurumman da ke yaƙi da gurɓata muhalli a Nijar. Ya kamata mu bude ido shekaru da shekaru muke kuka gubba wannan menene kawai ta za a baro mana yanzu an doki iranium an tahi da shi an baro mana gubba cikin dari tamanin duk yana nan za ta cuta ma ni za ta cuta ma mutane gashi nan da ramunan da aka yi da yan sauransu ta taba ganin mutumin da ya sufa mai da shi kuma yaro bai yiwa kasar da aka kafufu da an fidda ta wurin ta rabin ta an ce maka ya tafi yanzu di ba akwai wannan radioactivity ba san ba abin da za a yi da ita akwai amiant ba san ba abin da za a yi ta wani shi ma abu ne da suka kawo akwai kiralen wanda ake sa wannan duka ba san ba abin da za a yi da su shine abun bakin ciki wanda yake ba zai aihi da da ido ba mu ba za mu yarda da shi ba a nasu bangare ma'aikatan da suka shafe shekaru suna aikin haƙo ma'adinan sun bayyana damuwa akan yadda wasu cututtuka ke kara kaina a tsakanin su sakamakon aikin tonon ma'adinan. Malam kashe shine shugaban ma'aikatan da ke haƙo ma'adinai a Nijar ya bayyana irin illar da gurɓata muhalli ya yi musu. Shekara ta talatin da tara ina aiki kuminak da aikin da ka sani cikin rami ina yin shi. Na yi shekara goma sha biyu ina cikin rami na samu matsalar baya. Da yawa sana rikin lahiya yawancin mutane ma in ka huto daga kuminak in ko ka ta yi ko ka ta yi defar volunteer. Bai wuce ba in kai sa shekara ɗaya shekara biyu mutane sun ta yi. Sun bar duniya sun rasu. Radiation abu ne wanda ke zama saman jikin mutane sosai da kamata. Ma'aikatar kare kare muhalli da gandun daji wacce ta jima tana bincike akan haka ta bayyana irin illolin da gurɓata muhalli ke haifarwa a doron ƙasa musa abdu jami'i a ma'aikatar kwanakin ba mun je aka duba da ake wannan aiki wannan ruwan nan da ake zuba sun ka hadda ruwan kasa sun gurbata su an aka zuba da wannan ruwan an aka wani kwaro ma a kasa wani kwari da kasa sun mutu wanda aka zuba shi tawa ba za ta hitowa ba kuma har yau in dabba ta sha ruwan nan ko me sha ruwan shi nan da nan yake kashe abu an an ci gaba tun da wani bi suna dan sassauya wuri to gaskiya sai an samu matsala wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Nijar tare da wani kamfanin kasar Canada karkashin jagorancin firaministan Nijar Ahmadu Muhammadu suka kaddamar a hukumance da soma haƙo ƙarfa uranium a arewacin ƙasar wanda zai sa ƙasar Nijar ta zama ƙasa ta uku mafi arziki uranium a duniya fiye da shekaru 40 da ƙarfa uranium ke a matsayin ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar Nijar kafin a fara haƙo man fetur daga shekara 2012 Hamid Mahmud muri Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar a gaida Hamid Mahmud kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla. To idan ana biye, a shirin da ya gabata mun yi waiwaye ne kan taron fasahar zamani na shekarar 2022 da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa NIDDA suka gudanar wanda ya mai da hankali kan ƙarfafa gwiwar matasa masu basira na fasahar zamani tare da samar musu da yanayi da za su yi aiki don dogaro da kawunan su Shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da wasu matasan da suka samu halatta halartar taron don jin mahimmancin abubuwan da suka karu da su. To sunana Muhammad Yahiya Tambura ni ne babban darakta na hukumar shugaban fasahar sadarwa ta zamani jihar Zamfara wasu Zamfara Information Technology Development Agency Ziti. Ya za ka kwatanta yanayin Najeriya da kuma irin matasa da take da su masu ɗimbin basira. Kamar yadda kika zo kika shaida ma kanki kin ga abin da ke faruwa ɗimbin matasa fiye da mutum dubu biyar masu hazaka masu son ci gaban wannan fasaha da wannan sashe sun zo a cikin farin ciki da annashawa na ganin cewa menene za su iya amfana da shi a wannan taro kuma menene za su iya kirkira kuma su yi domin alfahari da kasarsu su Najeriya da kuma tabbatar da cewa wannan sashi na kimiyya ya ci gaba. Matasan da muke da su a nan wanda kika gani akwai inda har duniya ta san da zaman su kuma sun yi nasarori sosai kuma suna yi sosai kuma suna suna kokari su ga tabbas cewa wannan fasaha da wannan hikima da Allah ya bamu a cikin matasanmu da kuma ƙasarmu Najeriya ya tabbata mutane sun santa kuma an zo gwamnati ta yi amfani da ita domin a samu ci gaba al'umma kuma a samu rashin zaman banza ga matasa a samu aikin yi ba tare da an dogara ga harkar gwamnati ba kuma suna amfani da wannan dama domin su ma su baza su haja domin a ci gaba. A cikin wannan guri akwai waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe. Shin ya kake ganin hakan zai tabbatar ko kuma zai ƙara mana ƙarfin gwiwan cewa mu ma ko wasu daga wasu ƙasashen sun zo su gani irin abubuwan da muke da shi da kuma irin gudunmawar da zamu ba mu duniya. To alhamdulillahi kamar yadda kika gani za mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu lokacin a najeriya idan muka ci zamu irin wannan program mutanenmu na kasashen waje suna ɗauka cewa ba program muke yi ba wanda zai tabbatar da cewa akwai abin da za su iya zuwa su koya amma alhamdulillah yanzu da muke faɗa maki da shekarar bara da ta wuce da shekara biyu da suka wuce dukkan irin wannan taro makamancin shi za a yi najeriya za ki ga ba wai muna neman su suke son ma su zo najeriya domin su ga abubuwan da suke iya koya ko abubuwan ma da suke iya ɗauka su ce da shi a kasashen su su yi mu alhamdulillah duk waɗanda kika ga sun zo daga kasashen waje sun zo don ne abu biyu ne su mu ganin mutanenmu da suke kere-kere da kuma fasaha da Allah ya ba su da kuma kokarin su ma su ga menene suke iya doka su koya su ce da shi so abin ya zama cewa mun ma mun shiga cikin tsaruka da kuma jawo kasaushi da akwai a cikin wannan duniya waɗanda suke fatan cewa in sha Allah nan gaba za a samu ci gaba gayen wannan fanni na fasaha a cikin Najeriya. To daga karshe ganin cewa mu ma fa mun fara yunkurwa don domin a dama da mu me kake gani ya sauran mana ganin cewa mun kai ga gaci. To alhamdulillah kamar yadda kisan lokacin da aka ce yake ci gaba ya zo sabo musamman na wannan harka fasaha technology ana buƙatar dagewa da kuma tabbatar da cewa an ɗaure ana yi ba zuwa a yi taro ba a watsi a tabbatar da cewa akwai follow up na cewa dukkanin fasahohin da muka gani wayanda aka tabbatar gwamnati ta yi kokari ta tabbatar da cewa ta ci gaba da engage wayannan matasa an ci gaba da tsare-tsare bisa da policies da muke da su da dokoki da aka da su wanda zai ba mu iko da dama mu yi irin waɗannan fasaha a cikin ƙasar mu Najeriya taimaka a ci gaba da kula da su domin a tabbatar da cewa abun kwalliya ta biya kudin sabulu abun bai je da banza ba kuma abun an dade ana amfana da shi so wannan shine a tsarin da ya kamata dukkanin ɗan ƙasa da kuma mu da suke a nan da kuma waɗanda ba sa nan waɗanda suke son harka fasaha sadarwa ta ci gaba a cikin mu Najeriya da su kokari su mai da hankali kuma su yi da riketin kansu kuma su ci gaba da hulɗa da hukumomi na gwamnati domin tabbatar aikin ya ɗore ba tare da an bazatar da shi ba a cikin kawai taro kuma a watsi. Kazalika wannan matashiyar ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf kari da cewa. Sunana Rukayatu Sadauki kuma matashiyar yar jarida. Kusan yanzu na an zo lokaci ne duniya na digital fasahar zamani to a cikin wannan taron zai nuna mana yanda shi fasahar wannan zamani take da muhimmanci kuma yanda mu a matsayin mu na matasa yanda za mu yi amfani da wannan dama da muke da shi mu ƙara ilmantuwa wurin kara gina kanmu. Ga shi ke kin shahara a kafafan sada zumunta musamman Instagram da Facebook kuma idan kika yi magana yana tasiri a cikin matasa waɗanda suke bibiyan ki suna koyan ɗaya a kuma biyu a gare ta ya za ki kai wannan ilimi da kika samu a nan wurin um, shafukan ki na sada zumunta domin matasa su koya cewa ni abubuwan da za su taimaka musu wajen samun kuɗaɗen shiga. so zan yi kokari na daina gana ga na yi wannan facebook da dai sauransu har zuwa twitter ɗin ganin na ilmantar da mutane na ƙara fatakar da su na wayar da kansu akan wannan abu tun ga wasu dai ba samu halarta ba saboda ya kasance a abuja sosai mu yuzin wannan dama ɗin na ganin cewa su ma sun karu da abin da aka yi a nan kasancewar kamar matasa su ne dubban mahalarta wannan taro wancin kina ganin wannan taron zai yi tasiri ga sauya tunanin matasa musamman na arewa ai sosai ma yanzu nan ma ya fara ma sauya ko kuma in ce ya sauya saboda da yawan mutane ba su ma yi tunanin program din haka zai kasance ba wasu sun zo ma a jiya suka zo program na biyu suka zo da suka ga yanda abin yake mutanen da suka zo kuma tattaunawa da aka dingi da motivations din da ake kara samu in zaki duba yake ga manya-manyan mutane daga duniya da suka samu ci gaba suka kai wani stage a rayuwa duk sun halarci wannan wannan wuri kuma su ma sun zo sun ba da nasu experience din kuma mutane ne wanda suna cikin shi wannan duniyar eh, fasahar zamani da ake ciki to kinga ba abin ba karamin abin karuwa bane da sauran so ina tunanin idan za a ci gaba da yin wannan program din akai akai gaskiya mu ma Najeriya za mu iya mu kai inda ba mu tunanin za mu kai ba especially in terms of digital society haka tun ga mu komai sai a ce an bar mu a baya wani ma bai san me database ba bai san me blockchain din ba da sauransu amma yanzu saboda wannan program din da aka yi duk mutane sun fara ganewa menene abin da ke ke faruwa da kuma duniya halin da duniyan take ciki yanzu na jistan. Da ƙarshe wani kira za ki wa matasa 'yan uwanki? Eh to abin da zan yi wa eh, kira ga matasa 'yan uwana shine mu ƙara sani cewa duk yanzu na abin da muke gani mu shiga social media ba wai kawai chatin bane. A'a ya kamata mu san cewa muna digital society ne society ne wanda ya kamata a ce matasa sun iya su kwamfuta ɗin sun zama injiniya suna da ilimin intanet na ganin cewa sun taimaki society din sun taimaki kasansu ganin cewa sun yi wannan gasu irin su bitcoin din nan duk da ake yi din nan da zaki ga irin su abubuwa dai haka kamar wanda muka koya a nan amma zaki ga matasan mu wasu ba su da wani ilimin wa'annan abubuwa din kawai sai dai a shiga ana chatting da sauransu to ya kamata a ce mu ma a ce muna yin wannan muna amfani da wannan fasaha da muke da shi ganin cewa yes mun kai wani matsayi da ake tunanin maybe mu ba za mu iya mu kai ba wai kawai a zauna a social media ana chatting kawai ana posting da sauransu. To sauraro saboda karancin lokaci yau ma a nan zamu dakata cikin shirin sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na murya muryar Amurka Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi sake haduwa a shiri na gaba. Bisalam. A gaida Shamsiya bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Saƙonmu na farko ya fito ne daga sanin mai lange-lange ya wuri ya ce muna taya ɗaukacin al'ummar katsinan maraɗi murnar samun sabon sarkin katsinan maraɗi mai martaba sultan ahmad ali zaki marewa da fatar allah ya ba sabon sarki ikon rungumar 'yan masarautar baki ɗayansu don ganin an gudu tare an tsira tare sakonmu na gaba ya fito ne daga sani muhammad shindo gwakar rufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyoyi hausa don allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana matasa da mu rike sana'ar mu hannu biyu mu gujewa yin bangar siyasa a daidai wannan lokaci da aka buga gangar siyasa a kasar mu Najeriya mu kuma gujewa duk wani dan siyasa da zai sanya mu yin bangar siyasa da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar matasan mu Sako daga Jamilan Ado Salati goma ga annabir jau da fatan Ado Salati goma ga annabir jau suka ce zancen da ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar ya yi na cewa idan ya ci zaɓe zai sayar da matatun man fetur ɗin ƙasar ga 'yan kasuwa ya yi daidai domin mu talakawan najeriya ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba don haka gwamma ya sai da su ko 'ya'yan talakawa da suka mallaki takardun digiri amma suna zaman kashe wando sun samu ayyukan yi a matatun sai sako daga kinunu sani unisari daga jihar yobe ya ce ya hausa don Allah ku bani dama domin na kira ga mu na jihar Yobe wato Honorable Mai Malabu ni ya gaggauta duba halin da al'ummar garin Unisari suke ciki sakamakon rashin wutar lantarki wanda yau kusan watanni uku kenan ba mu da wutar lantarki a garin mu na Unisari. Don haka ya kamata mai girma gwamna ya taimaka ya gyara mana wutar lantarkin mu Na gode BOA Hausa. Gayyatar ministan ilimin Nijar da majalisar ƙasar ta yi domin ya yi musu bayani dalilan da ke haddasa yawaitar yaje-yajen aikin malaman makaranta hakan ya yi daidai da ƙarshe muna fatar ministan zai yi musu cikakken bayanin da za su gamsu sako daga kawun mai ruwa bajoga da comrade adamu abubakar bajoga kafin mu karkare ga murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice wani jirgin saman fasinja dauke da mutane 42 ya fada a cikin kogin Victoria na kasar Tanzania da sanyin safiyar yau Lahadi. Sakamakon rashin kyakkyawan yanayi jim kaɗan kafin lokacin saukarsa a arewa maso yammacin Bukoba. Kamar yadda 'yan sanda suka bayyana inda ake ci gaba da aikin ceto mutanen da ke ciki. Kwamandan 'yan sandan yankin William Mopagale ya shaidawa manema labarai a filin jirgin saman Bukoba cewa an sami wani hatsari da ya shafi jirgin saman kamfanin precision wanda ya fada a cikin ruwa kimanin kilomita 100 daga filin jirgin saman ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa yau lahadi a cikin rahoton tsaro na sirrin ta na yau da kullum cewa an sami matsalar koren manyan jami'an kwamandodi da dama na sojin rasha tun daga somawar mamayar ukraine a watan fabrairun shekarar nan ta 2022 rahoton ya ce waɗannan kore-koren suna bayyana yanayin zarge-zarge kan manyan kwamandojin sojin rasha na kasawa wajen cimma muradun rasha a fagen daga runduna ta musamman ta juyin juya hali ta iran ta yi gwajin harba wata sabuwar roka mai dauke da tauraron dan adam a jiya asabar a cewar kafafen yada labaran kasar gidan talabijin na kasar ya ce an harba rokar mai dauke da tauraron dan adam na game 100 daga wani wuri a cikin sahara ba tare da bayyana ainihin bagiran ba A yau Lahadi ne aka soma babban taron yanayi na COP27 a kasar Masar, inda kasashe kusan 200 suke kokarin bijiro da matsalolin karuwar tasirin gurbatar yanayi a duniya inda ke cike da yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula. A cikin 'yan watannin baya-bayan nan bala'o'in yanayi sun yi sanadiyar mutuwar dubban mutane suka kuma raba miliyoyi da muhallansu da kuma asarar dukiya ta biliyoyin kuɗaɗe da mummuna ambaliyar ruwa a Pakistan da Najeriya. 'yan sanda a birnin philadelphia na gabashin amurka sun ce an harbe mutane tara a jiya asabar yayin da akalla wasu mutane biyu kuma suka sami raunuka a wani harbi da ya auku a birnin da farko an ba da rahoton mutuwar mutane goma a harin a maimakon tara yayin da jaridar inquirer ta ba da rahoton cewa jiya asabar ita ce rana ta sittin a wannan shekara da birnin ya shaidi harin bindiga kan mutane goma kofi masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na yau gaba daya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi ban kwana da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai, 'yan uwa da abokan arziki a faɗin jihar Sokoto. bisa rasuwar shahararren mai sharhi da fashin baki kan lamuran shugabanci siyasa da ma tattalin arziki barista ma'azu liman yabo wanda allah ya yi wa rasuwa da yammacin jiya asabar a wani asibiti a abuja ma yanzu haka ake shirye-shiryen jana'izarsa a gidansa da ke yabo a jihar Sokoto. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Murtala Faruku yana da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.